الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيماني kamar wadda an ka saba gabatar da karatu a cikin wannan littafi na muƙaddimar risala ta ibn abi zaid al-qayrawani yau ma insha Allah subhanahu wa ta'ala kamar kullum za mu kulla darasin mu daga inda ya dafata zuwa gwargwadon abinda Allah ta'ala madaukaki ya kaddare mu karanta muna darasin mu na goma sha biyu mun kawo ƙarshe ne kenan za mu tashi a farkon darasi na goma sha uku to wannan darasi namu na goma sha uku ɗori ne bisa ga abin da ya gabata na bayani akan maganan malam ibn abi zaid al-qayrawani na nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala babu wani abu da ya yi kama da shi saboda haka sai malam ibn abi zaid al-qayrawani Allah shi ne shirama ya kawo bayani da aya qurani cewa shin wai ko ka taba samun wani mai suna hal ta'lamu lahu samiya ka taɓa samun wani mutum wanda aka ce ma Allahu duk dagawa mai dagawa duk girman kai mai girman kai duk kayirci mai kayirci walau hatta fir'auna bai taba buɗe baki ne ya ce shi Allah na ba ta hanyar cewa Allahu sai dai ya ce shi ne Ubangiji amma ba ya buɗe baki ya ce wai suna ne Allahu ba wannan suna lafzin jalala lafazi ne da yake barta ga Allah ta'ala Ba ka al'imamu ibn kafir Allah shi mishi rama wato yake cewa daga aliyu ɗan abi ɗalha daga abdullahi ɗan abbas wadda kalma assalamu rabbi matsala ko ka san akwai wani tamka ko kutankaci ga Allah ko wanda ya kama da Allah aka a mujahid almazirin dan abbas shi ma ya wadata da sa'id ibn jubair da qatada da ibn jurayj da wani wanda ba su ba duk da mun manta ba muna nan wurin bayani ga ayoyi masu nuna cewa Allah ba shi da ɗa Allah ba shi da mata Allah bai rike wani abokin tarayya ba shi kaɗai yake shine ne ɗaya wanda baya da wani abokin tarayya a kowane ɓangare Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a cikin suratul ikhlas walam yakul lahu kufuwan ahad babu abin da yake kama da Allah wannan alkufu wasu daga cikin malama suka ce shine tamka ko kuma tsara al-imam al-qurtubi Allah shi mishrama yana cewa a cikin tafsirin sa jizgi na 20 shayi 246 cewa lam yakul lahu shabihun wala abd bai da wani kwatankwaci bai da wani tamka bai da wani wanda ya daidai da shi Lai ka mislihi shak wanda ita ga aya ahlus sunna wal jamaa sun tsaya a kanta ita hujja ita addalili akan cewa babu abin da ya kama da Allah Lai ka mislihi shak babu abin da ya kama da ubangiji ta'ala wannan kalma ta'ad ta zo a cikin sayaki na korewa ta kasance ga mamma ga kore dukkan wani abu na tamka ko wani abu na misali abin da ya zo cikin tafsirin ibn kafir na fassara wannan kalma da nuna cewa ana nihin mata ta ɓangaren abin da ya shaye huskar tafsiri ne da ba da misali wannan jumla da suke cikin wannan sura tana ƙarfafawa ga abin da ya gabata na jumloli musamman ma jimlan warko cewa Allah ba shi da kama Allah ba shi da tamka shi Allah subhanahu wata'ala makaɗaici ne babu wani wanda yake tamka ga Allah subhanahu wata'ala ce da malam ibn abi zaid al-qayrawani rahimahullahu ta'ala yake nan wala da lahu wala wali da lahu wala sahibata la ba shi da ɗa ba shi da mahaifi ba shi da mata an fahimci cewa kalma as-sahiba tana da ma'ana az-zauja mata ya zo a cikin alkur'ani mai girma kore ɗa ko kore mahaifi da kuma abin da ya shahi kore mata da shi Allah magwayi mai girma saboda haka sai Allah magwayi mai girma ya ce wallahu ahad ga ya cewa ka ce musu shi Allah mahalicci na ɗaya ne Allahu samad Allah abin yi da bukata za ka ga maza da mata manya da yara sanyi da ƙanana kowa Allah ya kami da bukata ba ka da layiya za ka nuna Allah ka roƙe ya baka waraka ba ka da arziki za ka nuna Allah ka roƙe Allah ya baka arziki ba kana cikin wata matsala za ka nuna Allah ka roƙe shi ya ɗauke maka wannan matsala buƙatar taka amma wanda ya tabbata a hadisi da za a ce mutane na duniya gaba ɗaya su taru wani wuri guda kowa ya roƙi Allah abinda a buƙata ce Allah zai biya ma kowa buƙatar abinda ke wurin Allah ba tare da ya ragu ba sai wa misalin a ɗauki allura a sa ta cikin teku wannan ya kusuwar tata abinda za ta ɗebo a cikin ta na to kai ma ko shi ma bai raguwa babu abin da ke rage taska Allah babu abin da ke rage bayar Allah saboda haka shi Allah lam yalid wa lam yulad Allah bai haihuwa ba ba haihe shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad babu abin da yayi kama da Allah aga don haka an kore ma Allah mata aka masu cewa mala'iku ‘ya'ya mata ne na Allah su ma an kore wannan wa lam kulla lahu kufuwan ahad don haka an kore ɗa an kore mahaifi an kore dukkan wani abu na misali ko zaman wani tsaran Allah yana daga cikin kore mata a cikin wannan sura mai girma tabbatar da zaman Allah shi guda ne shi kadai da zaman Allah shi aka nuyi da bukata duk wanda adda wani bukata ko adda wata bukata to Allah wa shi zai nuha zai nuhi Allah ne da bukatar tashi kore dukkan wani asali da kuma warehe da wata tamka ga Allah ga baki daya an kore babu ta babu alamarta don haka shi Allah shi kaɗai yake bai da tamka bai da kama kuma shi aka mihi da bukata mada yana ta karrara muna cewa ba shi da ɗa ba shi da mata sai kai mamakin ya koma kuma ya ƙara haɗe wannan haka ne lalle ne a kwanko ma lalle ne a ƙara waɗi saboda wasu na cewa Allah yana da ɗa iyazan billah wanda idan an kwatanta cewa Allah na da ɗa sama da ƙasa sai sun yi kuduri da burin su rukuje saboda ɗaya an ce Allah ta'ala yana da ɗa wanda wasu aikin su kenan dare da rana yi da marice amma a gehe guda za ka ga waɗanda na imani suna soyayya da su ba haka Allah bai da ɗa Allah bai da mata Allah bai da mahaifi Allah bai da wani tsara a asama suna da ma'anar cewa wanda ake nuyi wanda su talikai suke nuyi da bukatocinsu shi an mawadaci wanda talikai ka nuyi da bukatunsu shi an mawadaci ga dukkan wanda ba shi ba kuma suna buƙatuwa zuwa gare shi duk wanda ya yi ainihin ƙiyayya da shiya to shi kenan babu makawa ya faɗa cikin halaka wanda ya dawo yana ƙiyayya da mahaliccinsa saboda kammalar wadatar ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda haka ya zama na Allah ba shi da bukata ga mahaifi bai bukata ga ɗa saboda kasantuwar Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai yake to babu wani mutum guda da zai kasancewa kwatankwacin Allah ko tsarar Allah ko a ce shi ne mahaifinsa don haka korewar wannan ta zo a cikin alkur'ani a wurare daban-daban cewa Allah subhanahu wa ta'ala bai daɗa musamman a cikin wannan sura da muke muna magana a kanta walam yolad bai haihuwa ba lam yalid walam bai haihuwa ba ba haihe shi ba amma abin da ya shahida to hakika kore shi ya zo ga ubangiji subhanahu ta'ala a cikin ayoyi masu yawa wannan kuwa lokacin da yahuda suka ce uzairu dan Allah ne nasara kuma suka ce annabi isa dan Allah ne kafirai na larabawa kuma wato waɗanda aka aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin suna cewa annabi isa suna cewa mala'iku 'ya'yan Allah ne saboda haka sai ga faɗin Allah subhanahu wa ta'ala mabuwayi mai girma a cikin suratul baqara yana cewa wa qalu takhadallahu walada suka ce Allah ya riƙi da su da hana sarki ya tabbatar ma Allah kama barbari magana ta cewa Allah ya riƙi da lahu ma fis samawati wa ma fil shi Allah shi yake da abin da ke cikin samai da abin da ke cikin ƙasai kullum lahu qanitun dukkan waɗanda ke cikin sama na mala'iku da waɗanda ke cikin ƙasa da sauran abubuwan da Allah ya halitta suna masu jaruwa suna masu ɗa'a ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala su kuma wato sai ya ce game da abin da ya shahi mominai min waladin mattakazallahu min waladin Allah subhanahu wa ta'ala bai rikida ba wa ma kana ma'ahu min ila kuma babu wani abin bauta na daban tare da Allah abota mu Allah abota mu wani babu wannan mumine sun kore haka wa qalu takhadha rahman walada kafirai ko sai suka ce Allah mai rahama ya rike Da laqad jitum shay'an idda kun zo da wani abu wani abu na daban wani abu na mamaki cewa Allah ya rike da da wani wannan na daga cikin ayoyin alqur'ani wanda akwai su a cikin suratu an-nisa akwai a cikin suratul an'am akwai a cikin suratul tauba akwai a cikin suratul yunus akwai a cikin suratul isra akwai a cikin suratul kahf akwai a cikin suratul anbiya akwai a cikin suratul safat da zukhruf da suratul jin mai nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala bai da ba babu wani abin bauta na daban tare da Allah amma mata cewa Allah ta'ala ba shi da mata hakika kore ta ya zo daga wurin ubangiji su subhanahu wa ta'ala a cikin alqur'ani ma na walad tare da kore da anu ga Allah fi qaulihi a cikin cewar Allah azza wa jalla mabuwayi mai girma badi'us samawati wal ard mahalicin samai da ƙasa Allah shi ya halicci sama Allah shi ya halicci ƙasa anna yakunu lahu walad da ƙaƙa zai yiwa a ce wai Allah yana da ɗa walam takun lahu sahiba alhali mata ba kasance ga Allah ba wa qawli da cewa Allah ta'ala a cikin suratul jin wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahiba wa annahu haqiqa shi Allah ta'ala madaukakin sarki Rabi'a rabbina girman ubangijinmu ya daukaka mattakhadha sahibatan Allah bai riki mata ba wala kuma Allah bai riki da ba ai ta'alat azamatuhu girman Allah ya ɗaukaka. Allah ya girmama daga cewa ya riƙe ɗa ko kuma ya riƙe mata shi ma wannan darasin namu na goma sha uku insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu yi la'akari da lokaci mu dakata da shi a nan zuwa wani eh, lokaci na gaba mu ci gaba da shi har yau dai muna nan bisa gaggabar da mallar ibnu abi Zaidul Khairawa ne ka magana dangane da abin da ya shafi cewa Allah bai da ɗa bai da mata bai da wani abokin tarayya bai da wani tamka shi kaɗai yake ɗaya ɗayan da bai da abokin tarayya gabar da za mu tashi a kanta shine cewa wa ma a fi kalam ibn abi abin da zo a cikin magana ibn abi zaid rahimahullah ta'ala min fi shabi na kore tamka wan naziri ko tsara wal walidi ko mahaifi wal waladi ko da wasahiba ko mata ko nafiyun ala dariqati salaf wannan korewa da malam ibnu abi zaid al-qayrawani ya taho da ita to korewa ce irin wadda salafuna as-salih suke akan ta kenan malam yana nuna cewa ibnu abi zaid al-qayrawani Allah ya mishi muwafaqa bisa ga wannan harka bisa ga wannan kira bisa ga wannan rubutu da yayi insha Allah subhanahu wata'ala za mu tashi daidai wannan gabar a darasinmu na goma sha hudu kenan tunda yanzu mun kawo ƙarshen darasi na goma sha uku Allah ya muna muwafaƙa da dace sa ayyuka musu zama dambe ɗaya da shi gani kalama wa bihamdik ashadu Allah ila ila an astagfiruka wa ilaik.